of the school to uniform din makarantar wani abin mamaki tun kafin a gina makarantar ita makarantar hannu mata uniform jama'a sampling din uniform din shine mu yayan mu ba za su sa shirt ba jama'a don <laughs> bayan iska ba ne eh, ba yawa ba boko ba ba mu musulunci ba ba za a sa shirt ba ba za a sa t-shirt ba jamfa za a sa jamfa jamfa da ka sani irin ta bahaushe jamfa a yi aljiwai a gaba a yi dogon hannu ina fata an gane waɗannan ga 'yan mutsi-mutsin yara kenan amma ga manyan to doguwar riga za a yi musu farar doguwar riga da farar hula yawwa kuma ba wai makarantar islamiyya ba ce a bokon ne don karya ne a ce ba za a iya boko ba sai an sa shat karya ne eh mu kabalanci wani malamin mu haka in mun zo za mu shiga lab na injiniyarin na kwamfuta sai ce alhaji kai kullum sai ka ci injiniyarin da doguwar riga na ce wata rama da rauni zan tau na ce kuma aka zo jarabawa iya eh, zan samu Allah ƙarya ne a ce sai kayi zanzaro za ka yi boko ƙarya ne munafunci ne sai ta balewa da rawani a kansu gashi nan sun fi kowa iya turanci har yau ba a samu wanda ya iya turanci irin ta ba balewa ba amma da rawani a kan shi amma yanzu ga mutum ya dan gama dan digiri sai daga ya tsuke yana wani haka ƙaryar banza ba komai a cikin shi sai kashi na fata an gane da haka jama'a kunji dangane da maza kunji uniform ɗinsu jamfa za a yi musu manyan su kuma dogayen eh, riguna wando kuma ɗagaggen wando za a yi kaɗan zai wuce gwiwa kaɗan zai wuce gwiwa ya ta ke na fatar mun gane